Wace mutuwa kuma? Ka yi banni da tara. Ba shi bane ba shi bane ba shi bane. Wallahi ba mu ba. Ka san wannan ba? Ba shi bane ba shi bane. Ba shi bane ba. Ba shi bane da Allah. Ka bari ta taba kula. baka gane ni ba ka zauna ka zauna ba shi bane ba shi bane kan zuba kan zuba ya raba baka san wannan ba to ai wannan waye bai san wannan dan ne ba shi bane ba shi bane ai wanda ya mutu ba shi bane ba shi bane ba shi bane dan ne mazo kusa sosai barka jini ne ka yadda ka yadda ya yadda ka yadda kuma kai faɗin yana ba tsoro haka yi magana miji kai magana ba ni ba bane ba ba shi bane ba ni ne na. wallahi wallahi magana mai ridaya wallahi Allah wallahi magana ridaya kama ki da baban ki ridaya ne wallahi kai samu guri da Allah mu zauna kai shi ka fara baran da baki eh gwada a zauna kace dan abin dan shi zaune ya fi ne tsaye eh kace caji ake jona mai ya gari to ya ibadan ya ibadan ga tana muna siki amma ba mu taba ganin ki ba yau sai ta tana nan tana gari ne da ya noman doya kai ne baka san shi ba mu mun san shi tsohon abokin mu ne ai Allah Allah Allah le kai eh, kin gane ya noman doya Allah dan da wata nan muwa yanzu Allah ba mu ya ta da ita ba kai ka ga dan yana ba yanzu baka yadda da ni ba kai eh. kai akwai masala gaskiya ne baka yadda da shi ba yanzu <laughs> an sai an sai an sai dama mutuwa ba ba ta bashi to ga wannan dai wannan wannan da kansa gashi ya zaka ce mun mutuwa ga ni ras ga ni kuma kai dan Allah ya bu da kansa ka ce a ya eh, to eh, ka shiga ƙara taɓa shi a'a ya sake taɓa ni ga makin gane eh mama ya bo lokacin talam ya yi mama ya bo zai nemi zai nemi bara mu je mu dawo ba ka tsaya ka bara mu je mu dawo ka tafi bara mu je mu dawo wannan bai raban dan ya mura dan ya raba ai ai wannan ko ba shi da kai din ne kwata kwata bai da da ni bai da shi gaba eh kai mutuwa ne wai mahaifi na ne kenan eh shi bai da fa madagayi ne kai Allah ya dan bai rabiya ai ai ashi kowa ma kallon sai ke shi yasa wallahi ba abinda zamu ce da Allah sai godiya gaskiya ubangiji Allah ya ji kansa Allah ya gafarta mutu da nan manzon Allah dan mutuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin kowa ya riga ya san shi saboda duniya ta san da shi ko koyaushe Allah ubangiji ya yafe mu Allah ya mai rahama Allah ya mai rahama yar jarida ce aiki ne ya kawo ni na ɗaukar rahoto in yi in gama in tafiya ta da farko din suna na sakare dan Allah kana kallon kanka a mutubi ko amma da gani za a samu kudin shiga ta bangare ka tafi ne sa'a daidai da kai ne iska ne sai suka shiga da ake buya mata karatu ko kati ba sai ka sa shekaran jiyar na karɓo kuɗin nan ban baka ɗari da hamsin a ciki ba me farin jini na zo nema masu iya magana na cewa salon taku irin na agwagwa shi yake bata salo ta niya da kwakwa riba kafa da ribar hannu mai tafiya ƙasa shi kaɗai yake iya mallakar su Allah matsiya ce kawai wanda matsala in dai har zan samu farin ciki a cikin gidan nan ni ko me ya zai da ya ɗebo da zafi masu yi magana suka ce bakinsa. Wannan misali da muke ganin sa. astaghfirullah astaghfirullah Ilimin sa ya zama tushe ilimin shaidan. Mu bar abin da muke saba wa Ubangiji domin wannan duniyar da kuke ganin ta ya ce kuma babu wani jin daɗi ce. Ai, dawa azin nan. wallahi ba zan tuno ba sai na yi shekara gida ne da yake tattare da cakwakiya gida ne wanda ke tattare da marasa mutunci gida ne mai tattare da masu son zuciya kai dai kash ba iya cewa komai sai dai kuma a wani tsagin daban a inda yan dauri suka ne wato da masu sani da masu kuma takalma turka turka cikin wannan gida kadai ta isa ta baka lissafin abin da ake nema da ganin sarkin fa sai miya ce zaki ka bari man a dan nutsa gidan da ne fa ni ma ya kuka gani kaga dai nan ya ishe mu mu ci mu ba babbaka tsara labarin wannan shirin hannafa rabilu musa ibro dan gado kuma kagada mashirin shirin ahmad safwan dz mataimakin mai tsara labari abubakar usman wanda ya bada umarni ma zango darakta mai tasowa gidan hada-hada kamfanin diesel protection suka ɗauki nan muku wannan katatar shiri ba a raba salo da kuma mai iya lissafin salon maza ku subscribe ku danna mana karra a tashar mai suna gidan hada-hada tv wannan shirin zai fara zuwa muku ne duk ranar alhamis misalin karfe 8 na dare gidan hada-hada in ka tsaya baya ai hada-hada gidan hada-hada kowa na hada-hada yaya normal ne wa ke neman sa ce ke kike neman dalla kai me ya hada dalla da wannan kawai ya dace ki ki shi ki eh, yanzu kai har kai lokacin da zaka zo ka same ni kana gaya min cewa wai ni in ja masa kunni yana neman mata to in bai nemi mata ba maza kake so ya nema ba wani kuɗi da yake a jikina yanzu komai ya ƙare sai da ni ko mun tsofaffi ai dole ka rasa kuɗi su tsofaffin nan fashan mai ne da su kaga wannan kan abin da zai ɗauka ko isa ka ɗauka ba wannan da zan duk gauraye ne a cikin mace da namiji ba wanda yake da aure suna zaune dai a ciki kaga ka wuce mu tafi ni fa bana son yin wani za a samu ɗari biyar a gurin dubu ɗaya ne kana da canji mun shiga ciki a baku ɗari biyar irin matan nan ba ta ba da kuɗin nan. Ya muna raka ba